To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu saurare mu kan wannan shafi na Sarki Zaki NKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muna tare da Shak Dahir Umar Suleiman Bauchi wanda za mu ci gaba da topic ɗinmu raddi zuwa ga Malam Idris Abdulaziz uh, Bauchi. To, wanda bi mana kuka san wannan karatu da muke good morning show da in abu aka faɗa a kanka ko kuma akan akidarka da ba haka ba kana da dama ka zo ka wanke ka nuna wa jama'a Wani Allah wanda shi ya faɗan fahimtarsa ne ko kuma a'a babu shi ma a cikin littafin ko kuma a'a ya yi nufin ya bata ku ne ko kuma a'a fahimtansa ne ba haka ba to kaga in ka kawo fahimtan ku abin kuke faɗa abinda kuke nufi to shi ma zai fahimta gobe ba zai sake maimaitawa ba amma in ya sake maimaitawa to da gangan ne kowa zai san da gangan ne duniya kowa yana saulara to raddi da yake wa shak ah, eh, malam idris abdulaziz za a ci gaba wanda wancan sati muka tsaya saboda wasu uzurayya za a ci gaba gaba daya na gani da a gurguje assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nan jama'a abinda ban kara kai ba abu ɗaya ne kun san malam ɗahir bai taba zuwa zai magana tsagaga haka ba ko shi kaɗai ne in zai faɗa shi ya nuna muku reference ga abin fa aka faɗa ga abinda aka faɗa kuma ga wanda ya faɗa kuma ga kuma cikin littafin mu ga abin da aka faɗa ba haka bane ko kuma mai shin ya faɗa magana kuma daga baya zai warware kansa shi yasa insha Allah kusa malam dahir dole yana da abin da ya ajiye abin da zai faɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ina farawa da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim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 wurin gayyato mutane daga hmm. ɓangarori mabambanta da su zo in har suna da abin da za su iya kare kansu dangane da wani zargi ko tuhuma da ake musu to su zo su kare kansu ah. a wannan namijin ƙoƙari da kake yi duk da an sani kai ɗan kan tijjaniya ne amma ka ba da dama ma 'yan ƙadiriya su zo su kare kansu ah. ka ba da dama ma 'yan shi'a su zo su kare kansu ka ba da dama mu 'yan izala da salafiya su zo su kare kansu wannan abu da kake yi duk yadda wani mai so ya nuna abin da kake yi ba daidai ba ne ya kai wurin nuna ba daidai ɗin ba zai ji kunya ne kuma duniya za ta shaidi cewa ƙarya yake maka sarki zaki alhamdulillahi a matsayinka na ɗan tijjaniya kakan ba da dama a zo a faɗi abin da ya saba ma tijjaniya sarki zaki akwai mutumin da malamin da na naje yake su karka mm. amma sai na ga shi ma yana da wani ɗan jaridarsa wadda ɗan jaridar nasa baya iya yin irin abin da kake yi da zai iya gayyatan wadda ya saba musu ya yi hira da shi ba ɗan jaridar nasa mm. kullum da shi kaɗai yake yin hira saboda haka sarki zaki Allah ya saka ma da alkhairi sarki zaki duk wanda ya yi magana a kanka ya baka dama ka yi magana a kansa ko ka kare kanka dangane da tuhumar da yake ma. Wannan haka ne. Wannan bawan Allah ya yi tuhume-tuhume da yawa a kanmu, mm. kuma ya faɗi maganganu da yawa, kuma ya cutar da mutanen da suke zaune suna saurararsa. Mm. ko ya duba ya ga cewa su ɗin yau idan suka ji maganarsa wadda ya yi suka yi kabbara ba sa haddacewa ba su rike wannan maganar tasa ce ta hmm. yadda gobe idan ya zo ya faɗi saɓanin haka ba za su iya gano abin da ya faɗa yau ya saɓa ma abin da ya faɗa jiya ba uku wala Allah abin da ya gani kenan wasunsu wallahi suna gane gaskiya ta wurin kan da kake warwarewa wasunsu ba su suna mantuwa amma ka zo ka yi magana shi su gane abin da kake faɗa haka ne shi bismillah sarki zaki danna mana clip ɗinsa na farko mu ji abin da ya ce. to sai mu je dan biya dan da kashi na biyu shine ɗan bidi'a ne amma ba bata kai a ce masa kafiri ba bata kai mai fita da'irar musulunci ba yana nan musulmi ne amma fasiki ne fajiri ne dan bid'a ne me masa addu'a wannan ya halatta a masa addu'a amma da sharaɗi ya halatta a masa addu'a amma da sharaɗi na farko na sharaɗin kar ya kasance da'iya ne wato kar ya zama ra'asul jarima yana kira zuwa ga bidiyarsa yana raya ta. ba a fitowa fili a yi masa addu'a don in ka fito fili kai masa addu'a kamar ka ce abin da yake yi daidai ne kuma ya mutu a daidai kuma wannan zai zuga magoya ba su ci gaba zama akan wannan bid'a din kun gane magana malamai da suka yi ka karfafa shi akan wannan bid'an ne ka yi kayi ka yi itirafi cewa shi mutumin kirki ne har ya cancanci a nema masa gafar, a nema masa aljanna saka ce ba a wannan amma in jahili ne ami to wannan za a nema masa addu'a shi ma ba malami ne da zo a gaban jama'a yana nema masa addu'a ba sai dai a boye mm. sarki zaki wannan a ɗabi'unsa na tufka da warwara yanzu ka dai jigun da ya faɗa cewa wadda yake da'iya da'iya shine mai wa'azi mai kira to mu din nan a wurinsa dukan mu da'iya ne masu kira ne a wurinsu masu kira zuwa ga bid'a haka suka ɗauke mu ya ce irin mu ba a mana addu'a sai dai jahili to shi ma jahilin ba a masa addu'a a fili sai dai a ɓoye dan na jawabinsa mu ji gun da yake addu'o'in nan a fili dan ka ji da na je na yi ta'aziyya wa alzazzaki abin da ya same shi haka ne na yi masa jalje na yi masa jalje ya faɗi da aka gayyace shi taro ya yi addu'a ya yi jalje kaga a fili ya yi mm. dan na uku ka ji kalmomin da ya ma yi amfani da su a wurin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 me yasa muka kawo wannan abin saboda mu tabbatar ma duniya cewa shi wani irin mutum ne wadda zai ce kada ka kuskura ka yi abu amma shi zai yi wato inda magana ya favor shi gaskiya zo ta wurin shi to ya kamata a tabbatar da wannan hadisi. Shi ya ɗauka cewa kamar shi ne ma addinin musulunci duk abin da ya saba masa to ya saba wa musulunci ne. A bayan mun sa shi gun da yake cewa shafinka tana faɗa da musulunci ne kaga shi ne musuluncin kenan eh. alhali shafinka ma fa ba faɗa take da shi ba tana bayyanar da haƙiƙanin al'amari a kansa ne na'am na'am inda take tabbatarwa kenan ba faɗa take da shi ba don me za a yi faɗa da shi shin wannan ya kai a yi faɗa da shi wallahi wannan bawan Allah ba na jin zan yi faɗa da shi sai dai in sa shi ya yi faɗa da kansa yau in mm. sa shi gun da ya ce abu baya da kyau in ɗauko abin da kuma gobe ya zo ya aikata wadda kuma ya ce yana da kyau to wannan irin mutumin shine za ka yi faɗa da shi ai mm. sai dai ka haɗa shi faɗa da kansa ka nuna ma duniya irin zihiniyarsa ka nuna ma duniya irin yadda yake gudanar da al'amarinsa sarki zaki da na kilif na gaban mu je ka ji abin da yake cewa To a irin wannan idan wata musiba ta same su kayan musu jalje ba yi laifi ba. Su ma suka so za su yi maka menene jalje. Ibn Taymiyyah ma kai cewa yake yi ya kamata dan karanta muku abin da yake faɗa bari ina jin kamar na ina jin akwai maganar Ibn Taymiyyah da yayi in ba na manta da ita ba. Yawwa gashi Shekul Sami yake cewa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 wato shayi bai tabbatar cewa a shek alzazzagi kafuri ba kenan to a wurinsa kamar ya nuna a baya bai ɗauka kafuri ba amma ya ɗauke mu kafurai ai <laughs> bari in ka danna jawabinsa na gaba zan mm. tabbatar ma cewa ya ɗauke mu kafurai dan naka ji to baka ji ba ai har yayi maganar makari wai da yake cewa ai a jikin masansa ya yi magana cewa wai ai na mai da raddi wa farfeso makari a lokacin da ya ce akwai siyasa Sosai sai na mayar masa ai shi makari ya tattara abin da ya ga baki ɗaya ya haɗa shi akan siyasa har ma ya ce duk waɗanda aka kashe a shekarun baya can an kashe su ne saboda siyasa na ce masa a'a ba siyasa ne kwata-kwata ba akwai wani abu to kaga da ke dan siya da ke shi da ke shi mulhidi ne mulabbis sai je ɗauko inda nake maganan cewan ai makari ina mai da radio makari cewan da ya ce siyasa ne <laughs> Sarki zaki ya kira ni da mulhidi yana mun raddi ne ni yanzu. Ya kira ni da mulhidi mulabbis. Mm. Sarki zaki ka san ma'anar mulhidi? Shekaru babu. Eh, na ga kamar yana girmama Google sosai. to ya je ya duba google ɗinsa ya rubuta muradifatu mulhid mm. kalmomin da suke ma'anan mulhidi barin karanto ma kalmomin da suke ba da ma'anan mulhidi sarki zaki in ka ji an ce jahid ana nufin jahid ana nufin mulhidi in ka ji an ce zindiq ana nufin mulhidi in ka ji an ce zindiq shine zindiki sarki zaki eh abidul asnam mai bautan gumaka ana nufin mulhidi mm. in ka ji an ce kafir kafir sarki zaki ana nufin mulhidi in ka ji an ce kanud ana nufin mulhidi na'am in ka ji an ce mushrik mushriki ana nufin mulhidi mm. nakir munkir wasani mai bautan gumaka duka ana nufin mai mulhidi mulhidi to ya kira ne da mulhidi amma kuma ya zo ya yi addu'a wa mulhidai Allah ya ji kansu Allah ya ba su mafita Allah ya taimake su akan wanda suka zalunce su oh. ashe ka san zalunci aka yi na'am zalunci aka yi kuma gashi ka ce hakan ma ba a yi a fili kuma ka zo ka yi a fili sarki zaki ya ruɗe ne a faɗan da suke yi da 'yan izala ɓangaren kaduna domin 'yan izala ɓangaren kaduna ya fito ya zazzagi ya ci mutuncin a sheikh abdul wahab wadda ake kira da imamu ahalin sunna ya kira shi da imamu ahalul bida'i wai laifinsa shine ya ce muku ku 'yan tijjaniya ya ce 'yan omu 'yan tijjaniya ana nan ana nan sai namu ta haɗo mu ni da shi ya zazzage ni ya ce min wawa mahaukaci dabba sai na ɗauko gun da yake ce min ɗan uwa aboki sai ɓangaren izala suka ce o oh, ashe ma ka ce ma ɗan shi'a ɗan uwa aboki to tun da ɗan shi'a ya zama ɗan uwanka me laifi don mu ma mun ce ma 'yan ɗariƙa abokai a 'yan uwa to shine hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci ya dinga musu raddi yana mun raddi ya fita daga cikin hayyacinsa ya dinga maganganu kamar wani wadda ya zautu sai ya kawo maganar da in ma yana ganin maganar ba daidai ba ne ya ce ma ba daidai ba ne kenan ka wuce mm. amma akan magana normal magana akan maganar makari profesa makari akan magana akan Abdul Jabbar kawai zai iya zagin ka ya ce kai jahili ne ya ce kai mahaukaci ne akan wannan maganar ba jahilci kai ba ka faɗi abin da kake ɗauka a matsayin wajhat nazar ne naka mahangen da kake hange da shi kai kana ganin abu kaza shine kaza abu kaza shine kaza shikenan awa duk da haka wannan bawan Allah zai kafurta ka zai ce kai wawa ne mahaukaci dabba wato eh. in dai magana za ka yi akasarin maganansa ta musulunci in dai ba nashi ba ne ba nashi kabi ba kai jahili ne kai wawa ne kai kuma sarki zaki ka san dalilin da yasa yake zagin rawani a'a idan ka duba za ka ga mu 'yan shi'a muna yin rawani mm. za ka ga ɓangaren ɗarika suna rawani Bangaren izala suna rawani, amma shi tun da baya rawani sai ce maka a ai ita rawanin ma al'adar larabawa ne ba sunna ba ce. yake shi baya yi. Tun da baya yi. Oho. Shi fa yana ɗaukan hulan fastoci da hulan eh, Yahudawa yana sawa a kansa. Wannan ba laifi ba ne. amma rawani da ake cewa za ka ga a hadisi an ce an ga annabi yana kudu ba a kansa da rawani na'am za ka ga an ce manzo Allah ya zo yana alola har ya yi shafa a kan rawani na'am za ka ji ana cewa manzo Allah ya shiga fathu makka da rawani za ka ji an ce ga mala'iku sun zo suna yaƙi a kansu da rawani amma ya rufe ido tun da baya sawa ya rufe ido sai ya ce rawani menene al'adar larabawa ne bai ah. tsaya a nan ba ya dinga izgili da rawani ya ce taya mai hmm, wannan mai tayan ya kira ni ni dan shi'a mai taya ya kira shakbahir da mai taya ya kira su kansu bangaren izalan jos masu taya saboda izgili hmm. a wata sunnan ya gano ya yi izgili da abin da annabi ya taɓa sawa to sarki zaki ka gane wani abu idan mutumin nan ya ce maka sunna ba sunnar annabi yake magana ba sunnan da ya ga dama ya ɗauka shin sunnancin ya tsaya ne kawai a ɗan ɗangala wando da barin gemu wato shayi shi na matsalar inda har ba an ce wai ko maballin annabi sallallahu alaihi wasallam in kan muna na kafita musulunci ba ko ba haka kace ba haka ne to yanzu ga shi rawani ya ce mata taya alaikum sala shi san cuta na'am mm. sarki zaki wannan mutumin mutane da dama ba su san shi ba sun tsince shi ne a social media mun san shi shi yasa muke magana a kansa sarki zaki wannan bawan allah da daɗewa mun sha mu faɗa ya faɗa ko da daga baya ya zo ya ce mutane bai san mu ba sai ta tabbata mu waɗanda yake faɗan ƙarya ne akwai ranar da na haɗu da wani mutumi na ne amma ba salafe ne ashe eh. duk ruwan da yake tsakani na da Dr. Idris yana ji mm. sai ya ce kana nema ka haukata mana malam ko sai na dariya na ce a'a yana nema ya haukata kansa dai da kansa <laughs> ah, ah, ah. sai ya ce gaskiyar lamari ya yi mamaki da malam ya ce bai san ka ba ya kai kira shi ya ce na yi mamaki da malam idris ya ce wai bai san ka ba alhali ni kaina na sha in ɗauki maganan ka in je mu yi da shi to to haka yake sarki zaki yau yau zai yi magana in an jima ya ce in jiwa a gidan ubanwa kaji ji wai malami da yake hudu ba mm. zai ce maka a gidan ubanwa in ji ubanwa <laughs> yanzu yanzu zai magana ah sarki zaki a manta da cewa maganar da mhm. ni ma eh? gobe zai da baki da eh ni ma wata rana zai ce mai da baki da ko sarki zaki albishirinka ban sani ba videos din nan sun kare ko akwai wani a duka sun kare shayi sarki zaki na aza na turo ma wani akwai bidiyon da yake cewa yanke maka ake yi a baka kana kai. har da cewa kana kan kai kuma kana kan kujera ka juya nan ka juya can ka eh, eh, eh, juya nan ka juya can to kaga shine ya faɗi cewa ana yanke ma sannan kuma a baya shine ya ce kai kake yankewa haka ne sannan shine ya ce iran tana taimakon falasɗinawa ne da hamas saboda 'yan shi'a ne da aka zo aka tambayi dr sani rijiyar lemo ya ce in ka ji mutum ya faɗa ka sai dai sa kare sai ya zo ya ce wai ka faɗu wa ya ce maka an faɗa haka mm. sai gashi an zo an danna masa gunda ya faɗa haka kaga yanzu me ya kamata mu ɗauka ya kamata mu masa addu'a ne wala Allah yana da ciwo ne irin ta mantuwa wala Allah mm, yau ya faɗa gobe kuma sai ya manta to matsalar shine tunda mu Allah bai jarabce mu da wannan ciwon mantuwan ba mu sai mu manta mu ba za mu manta ba ku ba za mu manta ba tunda mu Allah bai jarabce mu da wannan ba sarki zaki maganganun da ya shekaru wurin ashirin wallahi akwai nau'in maganganun da yanzu haka zan iya tuna ma da ya faɗe su to kuma bai isa ya rantse da Allah akan cewa bai faɗe su ba mu a garin Bauchi ba mu fara jin hadisin iyayen annabi suna wuta ba sai a bakinsa mm. sannan eh sannan mu a garin bauchi a bakinsa muka fara jin cewa Allah bai yi duniya da lahira dan annabi ba ya ce a kawo masa ko eh wannan zance wallahi shekara kamar biyar ko shidan baya mun taba zama za mu zauna muƙabala a ƙasar Ghana akan wannan zance bayi duniyar shai abin na daban ma shekara kamar biyar ko shida ina ganin yan Facebook za su eh, suna. Eh, eh, an taba zama kamar 2017 ne ko 18 ne muka zauna muƙabala tsakanin izala da ɗarika tijjaniya akan wannan zance amma shai minti biyu minti biyu kawai me ah, naka sanin akan wannan sarki zaki mm. idan ka tambaye su to in ba a yi duniya da lahira don annabi ba don me aka yi zai ce ma wa ma jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai don su bauta mun wannan amsa ce ba amsa ba ce wannan sarki zaki Hmm. ba cewa muka yi an yi aljani da mutum ba cewa muka yi an yi aljani da mutum don annabi ba an yi duniya don annabi shi kuma yanzu amsan da suke bamu shine ban halicci mutum da aljani ba sai don ya bauta mu maudu'in mu shine mutum da aljani a'a duniya to me dalilin mu kuma na cewa an yi duniya don annabi muhammadu Mm. Sarki zaki an yi duniya don ni don kai ne ma. To, balle ma gagara bisa Wal arba, in ji Allah fa, ba hadisi ba. Wal arba wa za a halil anam, Allah ya shimfiɗa ƙasa ne mm. dan talikai. To waye sayyidul anami? Waye shugaban talikai? Annabi Muhammadu. Idan Allah zai yi ƙasa dan ni dan kai, to idan na ce ya yi ƙasa don shugabanni da kai, na yi laifi a sam saboda haka sarki zaki irin wayannan abubuwan aksari mun ji su ne a bakinsa su annabi yana fitsari a tsaye akan bola da sauransu haka kuma wai wannan ita ce sunnar wato sunna ita ce ka ce iyayen annabi suna wuta yana fitsari a tsaye kai sarki zaki a wurinsa ya na taɓa danna jawabin da yake cewa annabi muhammadu wani sahabi ya ci gyaransa amma sai ya yi kwana eh amma sai ya yi kwana wai ya ci gyaransa ne akan abin da ba wahayi ba wannan ba shine sunan cin sarki zaki wannan hmm. ita ce sunan cinsa fa in na ce sunan cinsa ita ce wannan in ka ji ya ce sunan to wannan abin ne amma in ba haka ba sarki zaki hatta in sunnan ce da ake bin ta ka'idan ta din ta salafancin ai akwai da dama waɗanda suke fitowa ba su irin wannan sosai sosai sosai saboda haka sarki zaki ina tabbatar maka da cewa mm. idan ka ji ya ce ana faɗa da sunan annabi to shine ake mai raddi ba faɗa da shi ba ake mai raddi in ya ce abu fari ne muka san ba fari ba ne za mu zo mu ce ya jama'a ku shaida baki kirin ne ga dalilin mu ga hujjan amma in ba haka ba da wani dalili za ka zage ni ina da damar in kawo abubuwan da ba daidai ba ne a ilmanci agunsa sai in kira shi da jahili amma ban taɓa yin wannan ba sarki zaki har gobe na kan ce mishi dokta saboda me makaranta ta ba shi dokta don me zan ce mai ba dokta ba amma shi zai keta mutum zai zagi furfuransa furfuranka ba ta gabansa idan ka ce furfuran shek tahir ba ta gabansa saboda shek tahir su ba ɗaya ba ce to furfuran imamu ahalin sunna shek abdulwahab da furfuran Sheikh Sa'id Alhassan Jingir yadda yake ce shi ahalin suna ne haka suke yi a abubuwa da dama sun ittifaƙi amma furfuran waɗannan mutanen bai hana ya keta su ba ya ce ma wannan imamu ahalul bida'i ya ce ma wannan jahili ba abin da ya sani sai kawa'idi da ahalari. sarki zaki irin maganganun da yake gaya ma waɗanda suke ce su ahalin sunna ne irinsa wallahi tallahi mu ba mu iya gaya musu maganganun zagin da yake musu wallahi ba mu iya musu baka taba jina na zagi eh, na zagi shek saniya haya baka taba jin na zagi shek abdulwahab ba duk da aƙida ta raba amma shi aƙidar ta haɗa amma kullum babu komi a bakinsa sai zagi in ka taɓa shi ya ce maka a ai addini akwai raddi to raddin shi ba da hikima ake yi ba an ce idan ka zo raddi ka ba da hutu ma hankali ne ka gayyato rashin hankali da sunan yin raddi an ce haka mm. mu da muke ma raddi a cikin nutsuwa da hankali sarki zaki akwai ranar da na mai wani raddi na masa wata raddi da na zo na ji da kaina sai na ga na yi zafi sai na goge raddin saboda ni ba dan shi nake yi ba wallahi ina yi ne don duniya ta san hakikaninsa kuma lillahi duniya tana gane shi hatta ɗalibansa suna gane shi mukan haɗu wata ran da ɗalibansa mu yi magana su ce gaskiya malam a wuri kaza bai dace gaskiya mukan yi magana ma malam akan kaza sarki zaki ina ma bushara Sarki zaki ta tabbata ba zai iya rashin kallon shafin ba. Sarki zaki in kana duba komen akwai wani wadda na sani yakan zo ya ta zage-zage zindiki eh. kaza kaza kaza yana ta zage-zage na san shi ya sani quiet okay. To ai malaminka ba cewa ya ka zo ka ce zindiki ba cewa ya kada ma ka kalli shafin. Sosai, wai ka zo. ka kiyaye amma mun ji daɗin da ka zo ka kalli shafin bayan ka kalli shafin abin da aka yi da ya zamo bai ma ba sai ka kira abin da zindiƙanci ko ba komi ka yi tawaye wa malaminka ya ce kar ku kalli shafin ka kalla mm. saboda haka sarki zaki ba za su iya ba kuma ina tabbatar maka da cewa ko yanzu yanzu ko gobe ko jibi ko gata za ka iya samun baƙi a shafin waɗanda su ma za su zo shafin. Domin ba shafi ne na cin mutuncin mutane ba. Idan ka zo empty hand baka da hujja baka da dalili ba za ka taɓa sha'awar gobe ka sake dawowa shafin ba. Don za a maka tambayoyi gaskiyar ka za ta fidda ka. Amma idan ka zo da cike da hujja to za ka ji daɗin ka gobe ma za ka ji daɗin ka al'umma ma za su ji daɗin zuwaka Sarki zaki a buɗe a buɗe layi saboda tambayoyi. To, alhamdulillah, alhamdulillah, shayi ya cika minti talatin shi daidai kuwa, haka ne. To, alhamdulillah, jama'a za mu buɗe layi don Allah kai da zaka kira, kun san namu ka'idan nan, ka sai akan topic. Malam Buhari kana kusa shi kenan, ga nan baɗinmu na kira, insha Allah mun saka. kai da za ka kira ka kokari ka saya kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Alaikum salam sarki zaki. Na'am. Barka da warhaka. Barka kare kola ya sunan ka riga na ki kira. Nawa Hassan Dala daga Nigeria. To, Malam Lawal kana tare da Sheikh Man ɗaya a wannan layi. Fatan alkhairi da godiya bisa irin abubuwan da yake yi wanda mu a nan gaskiya muna fahimta sosai. Mm. sabida a kodayaushe lokacin da ya hau kan shafinka muna sauraron sosai da sosai. Na'am. Muna mar godiya. Mm. Muna amsa muna godiya. kuma kamar yadda yake yi wa Dr. Idris gyararrakin nan gaskiya ba karamin daɗi muke ji ba. Saboda mm. yadda malamin yake yansa abubuwa wanda ba mm. kai ba ba misaltuwa gaskiya. Babu gaskiya, babu. Ah, irin wani maganganu ba wata ran yake yi a kan shafinka in ya faɗa ma mu gaskiya ba ma jin daɗi. Ok, eh, ok, Kola, mun gode maka Allah ya saka da alkhairi. mun gode mun gode to jama'a ku yi hakuri a kubar mu ba Sheikh Ahmad Imam dama Sheikh Ahmad Imam mm. ya kubar mu ba shi dama mai yawa yi magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Sheikh alaikum salam Allah barakatuhu sarki zaki tare da Sheikh Tahir ina muku barkan mu iwar haka da sauran dukkan al'umma musulmi da muke tare da su Muna amsawa sarki zaki kafin yayi magana eh, eh. Ah. Sheikh Ahmad ina taya ka murna saboda kai ma an ɗaukaka ka. <laughs> Ka san me yasa na kai ma an ɗaukaka ka? Na'am. Saboda naji yakan ce ba zai ambaci sunan mutum ba don kar ya ɗaukaka shi. amma da ya zo jero waɗanda kuka yi suka yi muƙabala, sai na ji ya ce akwai wani ahmad kaza kaza saboda haka daga ranan ka samu ɗaukaka <laughs> a wurin sa ba dama ba ta Allah ne kenan su ne masu ah, a irin nasa tauhidin duk da ana bashi sarkin tauhidi ba ta Allah ba ce tashi ce in ya kira ka ka ɗaukaku subhanallah Allah ya sauka amma amma gabatar da program ɗin ko a daidai wannan lokaci saboda ina zaune sai na tadda program ɗin nan da kuke gabatarwa a daidai wannan lokaci kuma wannan program din gaskiya ta yi wato eh. tana kamar yadda zantukan da Sheikh Tahir ya sake musamman a karshen nan wato yana nufin cewa misali dukkan wani abu wanda wani zai iya faɗa in ya kasance kausasawa ce to zai iya zamowa mai zafi a wajen malam Idris musamman kai in ka sake ta a kansa mm. amma kuma idan ka sake kalamai waɗanda suke marai kyau to yana damuwa da waɗannan kalamai to ina gani da bai kamata a ce shi ɗin idan baya so a bi shi da irin wannan usulumi na zafafawa ko kuma na keta mutunci ko kuma na aibatawa to yana da kyau da shi ma sai ya kiyaye wannan saboda dama mm. Eh, a kyautata zato idan mutum idan mutum zai sake waɗansu kalamai mara kyau akan waninsa ni na ɗauka ya shirya ne shi ma duk abin da aka so a faɗa a kansa mm. to kaga yana da kyau gaskiyar magana a yi ƙoƙari a gyara irin wannan usulumi musamman ma ta janibin shi malam idris na yi kokari in gabatar masa da nasihu daban-daban a kan irin waɗannan usulubai da ya ɗauko usulubi ne da ya saba da alkur'ani ya saba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam eh. kuma kaga babban matsalar da ake samu shine mutum kuma ya koma ya yi in cewa shi ahlus sunna ne to in dai ahlus sunna sunnan nan ma'anarta abu ne wanda annabi ya yi to kaga ba wani zai yi kallon wannan abun kamar wato annabi ma haka yake wato ma'ana mm. sa a cikin al'umma to ka gani sai nake gani kamar ma zai zama suka ga sunna zai zama suka ga sunna zai zama suka ga wato ayyukan annabi da suka ga zantukan annabi da sukar mu'amalar manzan Allah baki daya saboda idan an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yadda yake yi din haka annabi yake to kaga fa ka ga kamar fa annabi an taɓa mani jinabinsa a yadda nake kallo shai eh, ahmed ah, ya hakuri eh. ah, kana nufin cewa wannan hali kawai ma zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai irin eh ƙwarai da gaske eh wannan halin kwata-kwata bai yi muwafaka da ɗabi'un manzon Allah ba ai kuma idan hmm. aka yi iddiayin wannan a matsayin tafarkin sunna ne kamar an wato jefa wa annabi wasu ɗabi'u waɗanda gaskiya ba su da kyau hmm. saboda haka da a ce ma mutum ya fito ba ta fiskar sunna yake kira ba to da da sauki misali a ce mutum ya fito yana da wasu ra'ayinsa ne kawai akan batun kansa ne kawai yake maganar to kaga wannan ba fake da addini ba kaga a ah, wannan kawai ɗabi'ar ka ne kaga dama ka ɗabi'antu da ita amma baka raba ta da sunnar annabi ba to kaga danganta ta da sunnar annabi wannan kamar ni a waje na cin mutuncin sunnar manzon Allah ne sannan kuma a shi kansa ma mai sunna din kamar zai zama an tuhumi wasu ɗabi'u wanda yake ɗabi'unsa wanda aka san shi kuma masu kyau ne saboda haka wato gaskiyar magana duniya abinda nake so in faɗa kafin in sauka tun da lokaci ne na mutane da suke shigowa da farko usulubin nan Allah shi ya gaya mana usulubin nan ya za mu bijire wa usulubin da Allah ya bamu ko mu yi iddiayin sunna annabi yana bijire wa ayoyin alkur'ani ne ba ne bin qur'ani irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi in dai fir'auna fir'auna dai fir'auna dazu misali malam zahiri ya sake yansu zantuka ya faɗi sabaninsa da wasu hatta a cikin izala amma kuma ya taba zagin su bai taɓa zagin su ba misali mm. to haka wannan fa ita ce karantarwa kamar yadda Allah da kansa ya faɗa fir'auna fa in Allah zai ce fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa tattausan magana don ya wasu kenan idan akwai hanyar da za a gaya mutum tattausan magana don ya wasu to ai wanda yake yawa wanda yake kasa da fir'auna shi yafi cancanta da a gaya masa tattausan magana wanda bai kai fir'auna ba shi yafi cancanta a ga duk iddi'a'in da za ka yi akan mutum kai ka mm. ɗauka ma shirkan yake yi fir'auna bai ce shi Allah ba ne? kai fir'auna bai fifita kansa akan Allah ba mm. kuma Allah ya san da haka kuma Allah yana da karfin ya kama shi Allah yana da daman ya ya burkuse shi a lokaci ɗaya ya sa masu burkusa shi a lokaci guda amma Allah ya ce fa kula lahu qawlan layyinan wannan ba karantarwa ne gare mu ba a gaya masa tattausan magana don ya wasu kuma ya zaka yi ka iddi'a'in sunna kuma ka kaucewa wannan ayar a fili ga karara mm. Allah ya faɗa ya ce ga yadda zaka bi yanzu faɗin Allah ya udo ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al ba umurnin Allah bane Allah ne yayi umurni da haka kuma wannan din ita ce abin da ya kamata ka bi cikin wanka. Mm. kuma wato ni wallahi ba ni ganin laifin wanda zaka biyo shi ta wannan hanyar bai ɗauki wa'azinka ba wanda nake fara ganin laifinsa shine wanda bai bi hanyar da ta dace wajen isar da wa'azin ba wato ma'ana ne mm. ko da mutum ma mai laifi ne ko da mutum mai laifi ne kake so ka gyara masa kana so ka gyara masa kurakuransa in ya tabbata kurakuran ne to ka biyo hmm. hanyar Allah ya ce ka bi mana wajen isar masa idan baka bi wannan hanyar ba to bai kamata hmm. idan gaba da batan ma ka zarge shi ba domin kai ma baka biyo hanyar da ta dace ka masa wa'azin ba to saboda haka mutane fa su fahimci wannan a yanzu giya wannan giya wannan lokacin da Allah zai hana shan giya din nan ya sauka hannunka mai sanda Allah ya fara yi ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا farko abin da ya fara nuna musu su gane cewa halittar waɗannan itatuwan su gane halittar Allah ne in suka gane halittar Allah ne lokacin da aka ce su daina to zai fi saukin su hannu saboda sun gane ba mallakan su bane wanda ya mallakan zai iya hana su to kaga wannan babu alaman na cewa an hana su mataki na biyu yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmu ma akbaru min naf'ihima sun zo suna tambayan annabi game da hukuncin giyan nan hmm. eh, sai Allah ya saukar ka duba fa Allah fa yana da ikon fa lokaci guda ya ce su hannu kuma su hannu a ganin daman sa shi Allah din amma kuma hmm. mutane don su gane ga hanyar isar da waɗannan sakonni sai Allah ya ce kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas akwai sannan kuma akwai abun amfani sai ya ce amma wa ismu ma akbaru min naf'ihi ma amma laifin shi yafi girma muhallu shahid anan abun da zamu dauka shine kaga ko ba komai an samu rabuwa wasu sun fahimci cewa akwai abun amfani tunda an ce wa manafi kuma dama qur'ani hmm. amfanin da sun suke ganin yana musu ba tunda sun san suna sayarwa su samu kuɗi ba zai yi kace musu ba amfani ba sannan sai ya ce ma akbaru min naf'ihi amma laifin shi hmm. to kaga a nan kaga an samu rabuwa dai kaga wasu sun daina amma wasu ba su daina ba amma kaga ai an samu raguwa kaga har lokacin da aka a karatu ana bata shi a cikin sallah har aka zo aka ce to wala takrabu salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah alhalin kuna maye nan ma wasu sai suka fahimci za su iya sha kafin lokacin sallah ta sake su kaga a ƙarshe dai har lokacin da aka zo bayanin cewa Allah bayyana na fil khamri bayanan shafi aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibu wannan shine ƙarshe wato a dubi fiskoki na hanin yadda hanin aka yi ta binsa a hankali a hankali a hankali to me dalilin da wannan ba duk usulubin alkur'ani ba ina mamaki alkur'ani fa ya bada usulubin nan ba fa ijtihadi ne usulubin ba usulubin fa annabi ma ya bayar bayan ko manzon Allah kowa ya san ga usulubin sa amma abun mamaki mutum ya bijire wa ayoyin alkur'ani ya bijire wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya zo ya yi iddi'a'i wai akan sunna yake kiran al'umma hmm. haka gaskiyar magana a yi kokari a gyara hmm. waɗannan abubuwa eh. wannan shine nasiha kuma ina muku fatan alkhairi hmm. malam ah, Sheikh Tahir ina maka fatan alkhairi na amsa Sheikh Ahmad ah, kuma kar kar mu kai hakuri din a ci gaba da wannan usulubi insha Allah jama'a mun yanke ta nan saboda wannan wai nasiha ne zuwa ga Dr. Idris Abdulaziz nasiha ne. Ya samu yanke ta nan mu ba shi suna nasiha insha Allah. Ya eh, ta ɗora hoton eh, Sheikh Ahmad. Eh, mun saka hoton Sheikh Ahmad da shi Dr. mu Suri daya ɗaya nasiha zuwa gare shi insha Allah za mu yanke ta nan Allah ya yarda. Allah ya saka da alkhairi. Muna amsa. gode mun gode wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi ah, assalamu alaikum sarki zaki kafin ka dauke wani magana da Sheikh Ahmad yayi wato zan iya cewa gwalagwalan maganganu ne wadda ya kamata a rubuta su da zinare ruwan mm. zinare mm. sarki zaki idan ka zo kana wani abun da bai da kyau sai ka ce abin da kake yin sunansa sunna kamar kana nufin haka annabi yi kenan wallahi tallahi na'am na'am idan ka zo kana yin huɗuba da Hausa mm. ka yi sama da awa ɗaya ka ce wani ce kaza wani kaza wani kaza in ka kare ka yi huɗuban minti ɗaya da larabci kana nufin fa haka annabi yi kenan mm. idan ka zo kana keta dattijo da tsofi kana cin mutuncinsu a kan mimbari hmm. kana walakanta mutane sai ka ce abin da kake yin haka annabi yake yi kenan fa kana nufin annabi fa ya yi wa'yan abubuwa marasa kyau ne hmm. Allah yana cewa wa ƙululin nasu husna ka gaya wa mutane magana mai kyau hmm. to kai sai ka zo sai baka gaya wa mutane mai kyau daga zindiƙai sai ka ce wa mutum mulhidi sai ka ce wa mutum ɗan bida'a wadda kai ka san ba abu ne mai kyau ba wannan kenan sannan Allah ya ce mai wala tanabazu bil alqabi bi isa ismul ba da iman tir kada ku dinga yin amfani da wasu laƙubba masu muni Baka so a kira ka mai salula baka so a kira ka Dr. Jaki amma kana ce ma wani me mai barin ba da misali da kaina kana ce ma wani me mai taya a kai <laughs> kaga anan daga lokacin da ka zo ka keta ni ina da daman ko irama irin naka ko kuma kar irama in yi haƙuri amma dai kayi laifi duk ranar da kace kuma abin da kake yi annabi ne yake yi kana halasta wannan abubuwan da kake yi kenan shayi na ji ana salula salula shan dr idris ya taba sayar da salula ne ya taba sayar da waya ne a'a haka kawai wani lokaci mutanen garin bauchi tun da daɗewa suke kiran shi malam idris mai salula ah. haka kawai suka sa masa kamar yadda boko haram din nan in ka lura ai mutane ne suka sa ma ma yan boko haram boko haram ba su suka sa ma kansu boko haram ba su abinda suka sa ma kansu shine jama'atu ahli sunnati lid wal jihad oho na'am na'am kamar da farko farkon fitowan yan ɗarika, ai mutanen gari sai suka sa ma yan ɗarika yan ƙabalu eh ba su suka samu kansu ba ya kamata in samu dama in tambaye shi dokta da kansa mu interview sa mu tambaye shi ana salula su me nan salula ne da sauran sa ban gane ba to masha <laughs> to bismillah ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu malam buhari nawa Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki barkan ku da wannan lokaci. Barka kai. Shek Malam Tahir ina muku gaba daya. Muna amsa. Malam Bukhari barka da warhaka. Barka da Malam Tahir. Malam Tahir wato bayananka da mm. kuma suna isa inda ba a tunani wallahi. Alhamdulillah muna godiya ga Allah. Saboda fahimtar da na yi gaba daya akan maganan Idris akan tuka da warwara da yake yi. Mm. Mm. Bidiyon shi da aka sa, bidiyon shi da aka sa na yau. Eh. eh. Kaga akwai wani abun da ya dabara ne zan ce wanda yake magana kaman akwai bidi'a akwai wanda suke yin bidi'a da ba za a kira su kaga an tashi akan kullu bidi'atun balala kenan misali eh, akwai akwai bidi'a da ba balala ba wallahi gaskiya ko wala wato an tashi ya zama inna ba'dal bid'ati dalala shine <laughs> Inna baad anna ba'd al bid'a dalal shine haka ne to ba inna babu inna kulla anan hadisi na ce inna kulla Allah ya sauke misali suna gaya mana akwai bid'a burin ka misali malam Tahir, akwai maganar da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yayi kwanaki yace ce malamin da ya rubuta littafi a kawo musu sai sun nuna bid'a a cikin wannan littafin na'am tabbas kowane malami kowane jefi a kawo sai sun nuna to duk da dai an ce misali an taba cewa ya taba ce shi akwai birbidin bid'a kamar inda na faɗa ya ce akwai birbidin shi'a akan su daurawa da sauransu kaga mm. kawo rubucin magana akan a rinka kawo mar maganan misali ko ba aya ko ba hadisi tunda shi ma na irin wayannan dabarun yanzu baka ta ba ko wancan satin ne ko wannan a hudukan shi ya zauna ma sai da ya zauna aka sauraro a zinya haya haifan akan maganan da yake akan maganan yan izalan jos kaga sai da aka mm. hujja yake kafa ma mutane da wani malami wanda yake raye ma wanda suke da ma sabani ta wasu gefen da shi amma ya kawo kaset din shi yasa ya zama hujja a gare shi to mm. saboda haka shi kula a da kawo mishi wayansu maganganun wayansu malamai ko kuma maganan da ya faɗa a rinka samar audience su zama hujja a gare shi wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne malam bukhari wallahi shek malam yi practical da ake yi suna sa shi yana tuka da warwara da wayo dan yana da basira har ga Allah da wayo amma gaskiya malam Buhari ya bari ya ya kamata ba je wannan ranar da da ce wai kullu bid'atu dalala wasa jiya fa ka ce ga abin da ya ce ba kowane ɗan bida ne ka gani ko to ala ayi halin sarki zaki wato ni daɗin da nake ji shine ya zuwa yanzu mutane sun koma suna sauraron sa da hankali saɓanin da da za ka ga mutane ɗu suke sauraron sa ba da hankali ba sarki hmm. zaki yanzu kwanan nan ina tabbatar ma da cewa da ni ɗan izalan jos ne da maganganun da ya dinga yi na karo a kansu da na dinga ɗaukowa ina nuna ma duniya saboda ya yi musu sharri ya musu ƙazafi kuma ya ce su suka masa ka san ni idan na ce ya yi abu sai radanna danna don mutane su san yayin ba kamar yadda yake fitowa ne yake ƙarit a'a sarki zaki na gaya ma ko Allah ɗaya ne mutumin nan ya ce in ka samu dama ajiye wannan maganar nan gaba sai ya zo ya ƙaryata wannan abin da ya faɗa shi haka yake daga cikin jarabawan da Allah ya masa yana wannan da na so mu sake ji wato a nan ya hakuri shayi to sai mu je dan biya bid'a da kashi na biyu shine dan bid'a ne amma bid'arsa bata kai a ce masa kafiri ba bata kai mai fita da'irar musulunci ba yana nan musulmi ne amma fasiki ne fajiri ne dan bid'a ne me hukuncin masa addu'a wannan ya halatta ya halatta a masa addu'a amma da sharadi ya halatta a masa addu'a amma da sharadi na farko tukunna sharadin kar ya kasance da'iya ne wato kar ya zama ra'asul Wato shayi babu kullu bidatu dalala kenan yanzu ku bid'a eh, a akwai wanda za ka masa akwai wadda ba za ka masa ba shi kuma wannan ka'idar da yake kawo fa ba aya ce ta ce ba ba hadisi ba ne sai ya ce maka wasu malamai ne suka ce yanzu yana so ya jingina ka da wasu malamai a gefe guda kuma yana raddi ga su imam malik ka fahimci ne nake nufi ai Allah bai turo maka da Imam Malik ba amma shi kuma yanzu malaman da yake kotun maka Allah ya turo ma da su mm. shine matsalar yanzu sarki zaki a zama na gaba za mu kawo gunda da yayi bayanin maganan fada da mazhaba da mazhaba da mazhabanci da kungiya da kungiyanci ka san mm. wannan maganar san me take nufi kuwa ta yi mutane sun ji ne ta nan ya fita ta nan ba su gane me yake nufi ba abin da yake nufi shine yanzu shi dukkan wani musulmi zai yi fada da shi kuma dukkan wata mazhaba zai yi fada da ita saboda cewa ya yi bayan ya ce zai dole sai sun yi fada da ƙungiya da ƙungiyanci, da cewa ya yi sai mun yi fada da ƙungiyanci wannan mai kyau ne muna tare da kai da cewa ya sai sun yi faɗa da mazhabanci wannan abu mai kyau ne muna tare da kai amma cewa ya yi wai za su yi faɗa da ƙungiyar da ƙungiyar ce, da mm. mazhabar da mazhabanci mm. kaga kenan dama menene ƙungiyanci ne ni ɗan shi'a in dinga jin duk wani wadda ba ɗan shi'a ba ɓatacce ne halakakke wannan shi ne ƙungiyanci wannan laifi ne amma kungiyar tawa ko da ba da kungiyancin ba za ka yi fada da ita mazhabar tawa ko da babu mazhabancin za ka yi fada da ita malikiya in aka samu wanda yake malikiya amma bayi malikanci shi ma za ka yi fada da shi yanzu mecece mazhaba ne mm. shine matafiyan imam malik da matafiyan imam malik za ka yi fada in haka ne ina batun cewa salafus salihin ka cire imamu malik a cikin salafus salihina da kake cewa a bisu Mm. ka cire shi ala ayi halin wannan wani magana ne mai faɗi ka gane Kayu ya cire imam, imam Malik a cikin salafus salihina amma ya cuso ibn taimiya tayo wallahu alam za mu yi bahasi akan wannan abun insha Allah wato abin da nake so mu tabbatar cewa wurin Mr. Idris wato ba kullu bidatu dalala bane a ah, ba ba eh yanzu ga shi ga wasu da ga sunan wasu yan bid'an wadda za a musu me za a musu addu'a don su ba dalala ba su <laughs> ba daluna ba su <laughs> Allah ya so gode mun gode maka sosai eh. ko magana na karshe amin amin amin malam bari mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode a jama'a ku ya ku zamu doki kira kaɗan saboda lokaci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok wa alaikum assalam warahmatullahi sarki zaki sarki kola ya sunan ka daga nake kira barka da suna na Yusuf daga Kwatano. To masha Allah Malam Yusuf daga Kotonu, kana tare da shak ɗahira eh, kan wannan layi. Ina malam barka da zuwa. Masha Allah yana kan. amsawa sarki Gola. Sarki zaki duwaye Allah ya saka da alheri. Amin amin amin amin amin Gola. Allah ya baka zuri'a masu albarka. Amin, amin, amin, amin, summa amin. Amin ya rabu. Za a yanka zan manya manya malama a Najeriya masu ba da fatawa. Amin, amin, amin, amin ya rabi, amin summa amin. Don girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A, wai ba ce wa haka fa. Wannan ba, wannan ba saurare su. Shi ke da mun gode, mun gode. Sarki zaki, ina so da Allah ko na manta ka tuna mun ina so in yi bahasi akan cewa ana cewa don Allah don annabi kuma ka ce don Allah don annabi ba saƙon Allah ka yi ba babu kuma gun da Allah ya ce karka ce don Allah don annabi ina son yi bahasi akan wannan abu sosai wallahi bahasi na daban na musamman za ka iya ce don Allah za ka iya ce don Allah kai shiru kuma za ka iya ce don Allah don annabi kamun kaza za ka iya zan yi bahasi akan wannan abun su ba za ka iya gano tsololuwar tauhidinsu ba sai abu ya shafi annabi ka cire ma annabi shine ka zamo kana da kololuwar tauhidi shi yasa da ya ce bai neman taimakon annabi da aka tafa shi sai yace wannan kololuwar tauhidi ne <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kona da kira direct wa alaikum salam sarki zaki na'am kona su da karga nake kira wani lafiya suna na Ilyas Minallah Abdullahi a kira daga Abdullahi. To masha Allah Ilyas Minallah. To Ilyas Minallah ka eh, kati ya kare kenan. To eh, shayi maganan ka na wallahi gaskiya ne. Domin mm. akwai sa'in da nake magana wani ne wai ba a sarki zaki ba a ce knife da iskan shi ne ina gani kawai. wannan gara kai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ko na kamun shi duba yanzu kika zo yana damu da surutu Na kola ya sunan ka daga inda ke kira ina kira daga nan Najeriya eh ya sunan ka okay na Anas Abdullah Anas October yeah Anas October da eh, Sheikh Mahdi Daira kawai. Mila Mala Anas October. tambaya ne nake son janyo shi to bismillah Allah ya sa na sani masha Allah yace shi hmm. ah, ah, kafin kafin ah, mu ya kasance mun kafin fa daukan yana da wajen ka ya kamata mu san abu guda daya da gare ka na'am bismillah akan akan Qur'ani nake son janyo magana akan akan akan Qur'ani ya dangance abin da muke tattaunawa bai danganta ba amma bari shi sarki zaki yi tunda shine mai abin nan na ƙarshe ta dai ka yi la'akari da time kamar yadda sarki zakin bar shi ya yi tambaya ya ce akwai abu kafin ya karɓi magana a guna akwai abin da yake so ya ji daga gare ni ba bismillah eh daga muryar kai hakuri ina so ne ji ya kai shek Mm. shin ka yadda da ƙur'ani da muke amfani da shi shine ƙur'ani wanda ya kasance guda ɗaya wanda ya kasance na gaskiya ko kuma kana da cikin wa'inda ba su yadda da wannan ƙur'ani ɗin da muke amfani da shi ba sannan da ina da wani amma ina ji zan kana so in baka amsa kai tsaye ko kuma in ɗauko littafinmu na aƙida in karanta ma wanda ka fi so inda in za ka ɗauko min littafi na kun zai amma kuma littafin na kun ta gane kashe akwai a lot of da ake tafi da shi zai yi wa magana wanda za ka ga an faɗe ta haka ma'anin da ga da shi sa nake ke akwai akwai ko ani wato eh da baki ɗaya. ba wata ta dace da Qur'anin maka baki daya Musaf eh, Wallahi ban ji maganar naka ba yana ta yana yayyankewa me kake cewa Wa akwai Musaful Fatima ko haka na ji shi ko Qur'ani A a fadi kan da ka faɗa da zo To ni abin da nake cewa tunda tambaya ka mun eh wannan littafin shi ake kira da aqaidul imamiyya wato mu na 'yan shi'a imamiya mun yi bayani a ciki na aƙidojinmu to a ciki mun yi magana akan na fil Ga gashi nan a shafi na 83 yana cewa aqidatuna fil Qur'anil Karim aqidarmu akan ƙur'ani mai girma ko mai daraja na taƙidu muna da aƙidar annal ƙur'ana lalle ƙur'ani huwal wahyul ilahi shine wahayi na Allah almunazzal min Allah wanda ya sassauko daga Allah ta'ala madaukakin sarki ala lisani hil akram akan harshen annabinsa mai karimci ko mai daraja fihi a cikin wannan ƙur'ani ɗin akwai tibiyanu kulli shai, bayanin komi da komi wa huwa mu'jizatuhul khalida ita ce kuma mu'jizar manzan Allah da wamamiya allati a'jazatil bashar wacce ta gajiyar da ɗan adam an mujaratiha fil balagati wal fasahati wa fi ma yahtawi ko yahtawa min al haqa'iq ko min haqa'iq wa ma'arif aliya yace abu ne wanda yake wurin balagarsa da fasaharsa ya kasance ɗaya tilo a cikin shi akwai haƙa'iq da ma'arif masu maɗaukaka a je ci gaba da cewa la ya atarihi tabdil babu wani sauyi da yake zuwa ma Ƙur'ani wata gayir ko jirkita wata harif ko karkata wa hadha alladhi baina aidina kuma alƙur'anin nan shine dai a hannunmu na tuluhu wadda muke karanta shi huwa nafsul ƙur'an shine dai gudan alƙur'anin nan hmm. al-munazzal anan nabi wadda aka saukar akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa man afihi fihi ghair zalik duk wanda yayi da'awan sabanin haka fa huwa muhtariqun aw mughalitun aw mushbihu aw mushtabihun to shi din mutum ne wanda ya kirkiro ko kuma ya cacca kuɗa ko ya dinga mughalada akan al'amari din wa kulluhum ala ghairil huda kuma duk masu tunani irin wannan ba su kan shari'a fa innahu kalamullah lalle wannan alqur'ani zance ne na Allah la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi babu barna da yake zuwa ta gaba gare shi da ta baya gare shi wannan shine mu akan alqur'ani mai girma daga cikin littafinmu kuma wanda ya rubuta wannan littafi shine mai a sheikh muhammad ridal muzaffar kuma don ma ka sani ah, so wannan dai shine a takaice wadda ya yi wa fati kola kola kola ina gani ka shekaru 200 haka da suka wuce na'am saboda haka wannan dai a takaice shine amsar ka na karanto ma daga littafi ba kawai daga baki na ba balle ka ce ko ni nayi taqiya kamar yadda kuke cewa so da dama muka kawo abu sai ku ce taqiya ne to yanzu ba daga aljihuna na kawo ba daga littafin mu ne na'am in akwai wata tambayar to in kuma babu dama lokaci ya mana muzahama shikenan na'am na'am kona kawai ka fahimci ko ka dawo ah wanga wani kola wa alaikum salam ok ba kai kai tambaya na zuba a ah. to Ilyas min Allah ya hakuri kai ne na karshe to muna jin ka jama'a ba za mu dinkiya ba kuma okay ina malam samdan zuwa malam yana jin kai na amsa ina amsa

to amma a hakikanin gaskiya da gaskiya mu yan social wanda muke hawa social media muke kallon bidiyoyinku live kudubobinku da kuke na ran juma'a live sai nake ganin kamar ni ban ma taɓa ganin wa'azin malam na minti ban talatin wanda yake kira zuwa ga sunna ba. Malam eh? ya da zai bani website. Eh? Ban ji shi ba. Ah, ba ah, ka taba a karatun malamin minti talatin wani malam kake nufi? Shi malam babanmu ne yanzu. Ok, ba ka taba ganin inda yake kira da sunna ba. Eh, inda yake kira da misali karatu ke zuwa da sunna haka kamar da Dr. Ibis yake yi ya kiki ya jawo ayoyi ya fassara su ya jawo hadisai ya fassara su ke zuwa ga kaɗai da Allah da manzansa. a zuwa ya hakuri gyara magana kamin da sa nake ta nake maimaita wannan magana shi malamin shi'a ne kuma ka ce wata magana ya kira ga sunna ba to na fahimce shi sarki zaki sarki zaki na fahimce shi sarki zaki na fahimce shi eh kake shi bare karkare magana sabiti da ya hakuri shehi muna jin na'am ai shi ce sunna ai shi sunna ai ba wai ba wai iya ahli sunna su ne kada suke da sunna ba very good wallahi kola Allah ya saka maka da alheri kai ba na ce na fahimci maganar sa na fahimci maganar sa na fahimta to shi ne nake faɗi tambayan malam ban taba jin karatun malam na minti talatin inda shi yake kira zuwa ga kaɗai ta Allah da manzansa ba shirna ɗin ki na kira da kira ga kaɗai ta Allah da manzansa so ka ga eh. malam zai haƙuri mu yi konfiyar ɗin maganganun um, malam Okay, ka fahimci cewa karatun Malam duka Radi yake yi wa daka, Amma yanzu yanzu na yi karatu to ina gani kamin Malam ya baka amsa. Da ka da video eh. da muka yi ya hakuri ya hakuri kwatar da hankali ka zai baka amsa amma eh, wai yana da kyau abin da kai ma ka gani shi ka faɗa. Ah, akwai karatun mu da muka yi sosai da Malam sosai akan eh, ba ma ba raddi ba mun karatu ina ganin sama da mun yi akan a halul baiti nayi zama akalla goma sha biyu ni da shi aya da hadisi aya da hadisi aya da hadisi raddi raddi zuwa ga malam Musa sa'annan kuma aka zo kuma aka yi zaman muƙabala sosai a malam Musa yana bibiyan karatun shayi da muke yi har yana ciccire wasu yana yi wa shayi raddi haka kuma shayi yana bin karatun malam Musa har yana yi masa raddi yasa kaga wannan ni ne shaida sama da zaki maganar da ya yi ya tuno min da wani abu da nake so in yi ka rubuta sarki zaki eh. in kuma ka shirya sati mai zuwa zan fara afwan kamin ni ka bani aiki kuma ka bani dama da ikon Allah zan dauko tukan da muka yi wa malam da malam sosai zan ta kuma maimaita su in Allah ya yarda na yi maka wannan alkawari za mu yi wannan insha Allah sarki zaki insha Allah sati mai zuwa eh. sati mai zuwa eh. ina so in fara bahasi akan tauhidi a wurin yan shi'a tauhidi tauhidi daga kalaman imam ali alaihi salam wadda kani ga annabi da kuma wasu hadisai na annabi da za ta kuma sarki zaki kana jira eh. ina so malam ya shiga koyi da jawo ayoyin tauhidi ne kada ta Allah ya yi karatu a kansu to kawo hadisai kada ka damu ai ba zai yiwu ka yi maganan tauhidi ba aya ba hadisi ba malam ya magana malam wai zai haka eh, ba zai yiwu a yi maganan tauhidi ba a jawo aya ba ba a jawo hadisi ba matsalar shi ne wala Allah kwanan nan ya fara bibiyan mu sarki zaki uzurin da na masa kenan amma insha Allahu kar ya damu wannan raddin da kake gani ana yi ne a kan lalura yanzu haka maganar da nake gaya ma ina makaranta ne in an jima zan shiga aji aƙalla aƙalla duk sati ina yin awa ashirin a karantarwa a aji kaga kenan a duk wata ina yin awa tamanin wannan zallan karantarwa a aji akwai ɓangaren aji sannan za mu fito mu fara bayani saboda barin gaya ma sarki zaki da sunan tauhidi an yi raina manzan Allah da sunan tauhidi an yi takwaba da sunan tauhidi alali tauhidi baya cika sai da manzan Allah a ciki babu tauhidin duniyan nan da zai cika wadda ba manzan Allah in na ce la illallah muhammadu rasulullah ba ita ce kalmatu tauhid ba na'am mm. idan na ce la ilaha illallah na yi shiru kalmata tauhid dina ta cika? A'a. Ta cika? A'a. In dai la ilaha illallah ne Kirista suna faɗa. Hmm. Amma Muhammadu Rasulullah ne Kirista ba sa faɗa. Hmm. Saboda haka a cikin kalmatu tauhid kanta ba ta cika sai da annabi a cikin kalmar. Shi ɓangare ne na kalmar tauhidi za mu zo mu yi bayani sarki zaki ba kamar yadda ake rena annabi da sunan wai ana wa'ada Allah ba babu wani tauhidin da zai cika tauhidi babu annabi a ciki kar ya damu wallahi na ji daɗin wannan maganar da yayi dama ina shiryawa ma abun yanzu ya zamo na ma shirya sati mai zuwa sarki zaki ai muna da lokaci wadda ya fi wannan to za eh. mu yi amfani da lokutan sai mu yi bayani akan tauhidi saboda haka raddi akan Dr. Idris tana nan matukar bai daina magana kola ya hakuri mun gode eh, da an ansa ka bari eh, malam ya mana dan taliki mai raddi akan Dr. Idris na nan matukan bai daina zagin mu da kazafi akan mu da sharri ba amma maganar kuma karantarwa zamu yi karka damu da tauhidi da wasu abubuwa ma masu matukar muhimmanci duka nan gaba zamu yi Allah dai ya ara mana rai ka gani insha Allah mun gode da wannan faɗakarwa ɗin wannan kamar tunasar da ni yayi da gaske ne ya kamata a ji wani abu namu ba raddi ba to amma ku gane sun mai da mu mutsaruna ne ai sarki zaki kafin wannan raddin bahasin da nake shi ne waye annabi Muhammadu a wurin yan shi'a kuma na kawo ayoyi na kawo hadisai a kai so ba raddi ne kawai muka iya ba a'a karatu ma mun iya shi mm. kuma muna yi dole ne takan sa mu ajiye karatun sai mu ɗauko raddi shi ma kuma nau'i ne na karatu don za mu jawo aya a ciki mu jawo hadisi so baka isa ka ce don raddi ne aka yi ka ce kuma wai a'a ba karatu ba ne karatu ne hmm. saboda ba za ka iya kare kanka ba aya ba hadisi ba ka kare ba aya ba hadisi kanka ma bai karu ba wannan shine gaskiyar lamari sarki zaki ko ba za ana ana karatu na wasu kuma na gaya ababa munana a kanku a kanmu a kan kowane ne bi ma'ana ba za zo kuma za warware ba a wannan <laughs> wannan wannan waye ne ba mai dada zan yi zo in yi bahasi akan tauhidi a wurin yan shi'a ya suka dauki Allah ne kan ya suka dauki eh. Allah shi Allah shine wannan wadda wasu suke sawwara shi a matsayin wani halitta ko kuma wani eh wani halitta wadda shi din yana da yana da hannu yana da kafa yana da ido yana da wannan duka za mu zo mu yi bayani kuma daga cikin littafinmu sarki zaki ka fahimta ba daga wani wuri ba muna da aƙida akan Allah ya muka ɗauki Allah za mu zo mu karanta wa mutane yadda muka ɗauki Allah wato aƙidatuna fillah aƙidar mu akan Allah illahi ta'ala za mu zo mu karanta insha Allahu ai mu ma mun yarda da Allah kuma yarda ma irin wadda ta fi dacewa za mu akwai aqidatu na filla, akwai aqidatu na fit tauhid hmm. zaka ji yana cewa na taqidu annahu yajibu tauhidullahi ta'ala min jihad min jami'il jihad fakama yajibu tauhiduhu fi zati na atakid annahu wahidun fi zatihi wa haba sarki zaki zaka ji daɗin bahasin sosai zaka ga yadda ake tsebe Allah daga ainihin bashi wani bangare ko jiki ko abin da ya kama da wannan insha Allah Allah ubangiji ya taimake mu insha Allah na'am to sheshe ai muna da kenan lokaci ya ja Allah muna roƙonka albarkacin manzo da ahlul baiti wadda kai duniya da lahira don manzo ɗin muna roƙo Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairori Allah ubangiji yan uwanmu da suke Gaza Allah ka ba su mafita duk musulmi yadda yake Allah ka taimake shi Allah ka ɗauka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafurai. albarkacin manzo da ahlul bait alaihi wassalam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Shekhan mun gode Allah